ya kawo mu yau hudu ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma tara da goma ne ko goma ga watan shida dubu biyu da da ashirin shida, a wannan majalisi namu na aqida da suluki kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci جامع سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ومن قرأت بدابيو قدابي للتفهم نفرق شيني الاقتصاد في الاعتقاد نبض مالمي الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجمائي عليه رحمة الله تعالى وما زان المجلس ثلاثين 37 إن شاء الله za mu tashi sabon karatu shi ne al'imanu bil qada'i imani da hukuncin Allah da kuma kaddararsa malamai sun tattauna menene bambanci tsakanin alqada'u da alqadar alqada' shine hukuncin da Allah subhanahu ya yi na faruwar abubuwa a wannan duniyar, kuma yadda za su faru a fayyace a rarrabe misali Allah ya ƙaddara wani zai samu kuɗi ko zai samu ilimi ko za a naɗa shi wani mukami ko zai mutu ko zai yi haɗari to wannan shine alƙasar amma yadda Allah ya rarrabe cewa abin zai faru da shi ran kaza a cikin wata kaza a sati na kaza a watan a ƙarfe kaza a wuri kaza kuma idan wannan abin ya faru da shi ya zai zama to shi ne ake ce mishi alƙaza'u amma alƙadar hukuntawar da Allah ya cewa abin zai faru a dunkule sai Allah ya san abin zai faru kuma ya san ya rubuta kuma ya halitta faruwa abin sannan kuma ya ga damar faruwa abin waɗanda waɗannan suna ake ce musu alkanul ƙadar al'arba'a qaddara Allah subhanahu wata'ala tana da rukunai guda hudu na farko shine al'ilm alƙadar na da rukuni na al'ilm babu wani abin da zai faru ba a cikin ilimin Allah ba wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma alima Allah annakum hunna walakin la hunna sirra قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ilimin Allah Allah ya san duk abin da zai faru babu wani abin da la ya'zubu an ilmi mithqalu dharratin fi samawati wala fil ard wani abin da ke fita a cikin ilimin Allah duk abin da zai faru Allah ya san shi ko kwayar zarra ne idan yau kiyashi ko tururuwa guda biliyan ɗari ko fiye da biliyan ɗari za a sa musu magani a fesa musu su mutu to babu wacce Allah subhanahu wata'ala bai san cewa za ta mutu yau ba al'ilmu ce sannan na biyu shine alkitaba alkitaba Allah ya rubuta duk abin da zai faru kowane abu da zai faru wa inda hu ummul kitab yamhu Allah ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab Sauda ka a wajen Allah asalin littafi yake sauda ka Allah ya rubuta fi lauhin mahfuz a tsararren allo alkitaba kenan na uku shine alhalq yace wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah ya halicci komai duk abin da kaga zai faru to Allah ya halicce shi duk abin da zai faru Allah ya halicci wannan abin tun kafin ya halicci sammai da ƙasai da shekaru dubu hamsin Allah ya riga ya rubuta komai domin ya halicci alƙalami kafin ya halicci sammai da ƙasai da shekaru dubu hamsin sai ya ba alƙalam umarni ya ba wannan alƙalamin umarni ya ce oktob ka yi rubutu alƙalami ya tambayi Allah ya ce ya rabbi ma aktub ma za aktub ya ce ya Allah ne zan rubuta Allah maɗaukakin sarki ya ce uktub maqadira kulli shay duk abin da zai faru ka rubuta na hudu shine almashi'a Allah ga dama duk wani abu ya faru wa ma tashawuna illa an yasha Allah rabbul alamin duk abin da kuka yi nufi ko kuka ga damar ku aikata to Allah maɗaukakin sarki ne ya ga dama kafin ku ga dama sai da Allah ya ga dama shi yasa zaka ga wani abin gashi ka samu iko kana ganin naka ne kai kada yake da iko a kansa amma sai Allah ya hana maka amfani da shi ko Allah ya ki baka iko a kansa saboda ma ta sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ilmun kitabatu maulana ilmun kitabatu maulana wa ilmun kitabatu maulana wa menene na uku a'a ba haka larabcin yake ba ilmun kitabatu maulana eh, wa khalquhu shine na karshe ai wa khalquhu wa huwa taqwim wa insha'u yawwa ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu yawwa wa khalquhu wa huwa taqwim wa insha'u haka suka hada su ilmun kitabatu maulana wa mashi'atu babu wawu wawun ce ta so wudara. ilmun kitabatu maulana mashi'atu ilimi shine rukunin farko na kaddara kitabatu maulana sai kuma rubutawar da Allah majibincin mu wanda ya halicce mu yayi na komai mashi'atu sai kuma ganin damansa duk abinda Allah zai duk abinda zai faru to sai da Allah ga daman ya faru idan Allah bai ga damar ba zai faru ba duk yadda mai sanya faru yake sanya faru to Allah in bai ga dama ba abun ba zai faru ba wa khalquhu shine rukuni na hudu sai halittar wannan abu shine sai ce wa huwa takwinun wa insha'u shine yadda Allah ya samar da abun ya tsara shi wa insha'u kuma ya kagai waɗannan sune arkanul qadar daga cin fa'idodin imani da ƙaddara ‘yan uwa na farko yana sa mutum ya kasance akwai in shira hussada. yana sa in shira hussada. yana sa zuciyarka ta zama wankakkiya ba ka da damuwa domin ka san an a lamya asabaka ya kuɗe aka, wa ma a akhta'aka lam ba yusibaka duk abin da ya same ka dama ka san Allah ya riga hukunta sai ya faru ya kaddara ya rubuta ya sani ya halici wannan abin kuma ya ga damai ya faru duk abin da kuma ya kuskure maka ka san haka ne shi ma to dan me zaka damu zuciyarka shi yasa an tabbatar da cewa aksarun nasin shiraha sadrin أكثرهم إيمانا بالقدر أكثر الناس انشراحا للقدر أكثرهم imanin بالقدر mutanen da aka fi sanin su zuciyarsu ta fi zama wankacciya ba su da damuwa su ne waɗanda suka yi imani da ƙaddara ta gaskiya imanin da suke to wannan fa'ida ta farko ce fa'ida ta biyu yamna'uka min alhasad ba za ka yi kowa hasada ba saboda ka san kowa yana cin abin da Allah ya kaddara masa ne kai kuma abin da Allah ya baka shi ne naka abin da Allah ya hukunta za ka samu kenan ya kaddara maka yadda za ka zama kenan da ka ba za ka yi kowa hasada e, ba za ka yi kowa hasada ba wadda ita kuma hasada dama tana cin abin da ke kawo ciwon zuciya eh shi yasa wani ne hikima al-Imam al-Hasan al-Basri ne yake cewa lam ara zaliman ashbaha bi mazlumin min al-hasib yace ban taba ganin azzalimin da ya kama da wanda aka zalunta ba kamar mai hasada Shi ne azzalimin amma kuma ya kama da wanda aka zalunta da saboda kullun zaka ganshi cikin damuwa ba haka amma wanda aka zalunta yake ba Kullum za ka ganshi cikin kunci da damuwa an zalunce shi ba inda zai kai ƙara an fi ƙarfinsa ba inda zai kai ƙara sai shiga damuwa da kunci to haka mai hassada yake to ƙaddara na hana hassada ƙaddara imani na da ƙaddara na hana hassada sannan na uku yu'inul mar'a alalin lintilaqi fil amal ƙaddara na sa mutum ya fuskanci abin da yake yi baya waige-waige baya juye-juye kawai a yanzu mutumin da bai yi imani da kaddara ba shine in zai yi abu sai ya ji ya tambayi boka bokan nan ya ce mai ai ba sa'a haka yi in tafiya ce sai ce maza kai yayi ba sa'a an duba mai an gano tsuntsaye sun bi ta hagu alhali shi yake hagun tinti dama a hagu yake ai a cikin sharri to shirki ba yake magana kan shi kaga wannan na cikin fa'idodin imani da kaddara yan uwa sannan na hudu daga cikin fa'idodin imani da kaddara tabbatarwa da Allah subhanahu Ta'ala, siffofinsa na kamala da cika mutumin da ya imani da kaddara ya san Allah ne alghani Allah mawadaci ne to in shi mawadaci ne kuma shi as ne baya bukatar komai a wurin kowa kuma kowa ke da bukata a wajensa to kaga wannan zai sa mutum ne zai tabbatar da Allah tufofinsa sannan zai tabbatar da Allah iliminsa zai tabbatar da Allah mashi'arsa zai tabbatar da Allah maɗaukacin sarki cewa babu wani abin da zai faru face a cikin iliminsa zai afku wannan na cin fa'idodin imani da alƙadar da alƙaza alƙaza mun bambanta su alƙadar abinda Allah ya kaddara kaddarawa abin abinda Allah ya hukunta cewa zai faru da mutum a dunkule shine alqadru alqada'u kuma yadda Allah ya fayyace abinda zai afkuɗa da lokaci da wuri waye abin zai faru da shi eh? in ya faru da shi ne sakamako zai karɓa ko ba zai karɓa ba wannan shi ne ake ce mashi alƙaba'u Allah ya ba mu ikon imani da ƙaddara imani da ƙaddara mu yadda da ita shi ce to wannan al'imanu bil qadar din na ɗaya daga cikin ababen da aka samu wasu suka halaka tun sahabbai na da rai aka samu almajirai daga cin almajiran sahabbai tabi'ai kenan suka kauce wa daidai babu sahabi kwara ɗaya da ya fada a cikin wannan ramu amma an samu tabi'ai waɗanda suka fara magana akan alƙada suna musata shi ne ƙungiyoyi suka kasu aka kasu gida-gida a game da imani da ƙaddara aka samu ahlus sunna aka samu aljabariya annufatu al-aljabariya sannan al-aljabariyatul sune al-qadariyatul kenan sannan aka samu al nafiya ahlus sunna suna cewa duk abinda Allah ya sun yadda da duk abinda Allah ya hukunta shine abinda malam zai karanta faɗa mana nan sun yadda da ƙaddara abinda Allah ya hukunta cewa zai faru kuma ya rubuta wannan abun kuma ya san shi kuma ya ga daman ya faru kuma ya halici faruwa abin. sannan gaibu ne ƙaddara gaibu ce ba wanda ya san mai zai faru ba wanda ya sani to sai Allah ya ce ka yadda da haka amma kuma me sai ya saukar maka da hukunci hukunci a ƙasa ya kawo maka ya aiko maka annabi ya saukar maka da littafi sai ce to kai aiki da littafin nan kuma ka yadda da abin da manzon nan ya zo maka akan haka zan hukunta ka shikenan za ka yi tafiya misali sai manzon sallallahu alaihi wasallam sai ce in za ka yi tafiya na farko kai istikhara ka ba Allah zaɓi kai istikhara jabir radiyallahu anhu ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fi kulli shay kama yu'allimuna as-surata min al-qur'an duk abinda zamu yi ba na ibada ba abinda ya shafi rayuwar mu kuma aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mu bawa Allah zabi yana koya mana addu'ar neman zaɓi a wajen Allah kamar yadda yake koya mana sura harafi bayan harafi sai ya faɗi addu'a Allahumma inni astaghiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha amra sai ka faɗi abin da kake son kai khayrul li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri ko kuma wa ma'ashi wa ma'adi wa aqibati amri faqdirhu li thumma yassirhu li wa barik li fihi وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به bayan kayi raka'a biyu sannan bayan haka in za ka fita ka yi addu'a shi ke in ka hau abin hawa ka yi addu'a kaga duk wannan ne shari'a kenan to akan haka Allah zai kama mutum amma me zai faru da kai baka sani in wani ya zo ya ce maka ai kaza zai faru da kai in kai tafi to ka bi shi to kun samu matsala kai da shi duka ku biyu in ko shi kadai ya tsaya can mishi to shi kenan shi kadai ya samu matsala Allah ya shirye shi kai kuma Allah ya baka kariya shin wannan sannan na biyu sai ya umarce mu da mene mai aiki da abin da ya bayyana a gare mu na zahiri bayan duk mun gama wannan kada mu je mu ta bincike mu ce sai mun gano ne abin da yake a boye za ka yi aure ka bincike ka nemi shawara ka addu'a to in falik kawai tafi kawai ne zai ce maka an gano suna da farar kafa duk abin da kake da shi sai ya kare. to in ka biye mushi ka zama mai ka zama kamar sa kun halaka tare in ko kai watsi da abin da wannan shaidanin ya faɗa to ka tsira shi kuma Allah ya shirye shi domin ya halaka halakakke ne yanzu yana neman abokin halaka ne ai mun gane wannan to wannan mawkifin ahlus sunna kenan game da kaddara ba a ce kai bincike akan ta ba yasa duk wanda za ka yi wani abu ya ce bari ya je ya binciko maka to bata yake so so yake ya raba ka da Allah kakka saurare shi <coughs> to daga nan sai aka samu su kuma waɗanda ake ce musu alƙadariyatun nufa su kuma suka ce duk abin da kai kakka yadda da ƙaddara kawai tashi ka yi aikinka duk abin da kai kai kai wa kanka Allah bai ma kan kayi ba suka tambaya suka ce ya za a yi ka ce ya sani kuma ya kyale ka kuma ka ce yana da iko kuma ka je ka yi abin baka ci nasara ba alhali ya san in ka yi ba za ka ci nasara ba sau da ka su ba su yi da kaddara ba suka ce duk abin da ɗan adam ya yi to kan shi yawawa sau da ka Allah bai ma san yayi ba wal iyazu billah sai aka samu wasu kishiyoyinsu kuma su kuma su ne alƙadariyatul mufrita su ne jabariya su kuma suka ce a'a ai ɗan adam ma kaman gashin kaza ne a saman iska kaman ka jefa auduga ne ana iska wannan audugar tana da ikon kanta suka ce to duk abin da ɗan adam ya Allah ne ya sa shi sau da ka kaga ya yi kirki shi Allah ne ya sa shi idan ya zama mutumin banza Allah ne ma ya sa shi to da shi bai da ikon komai waɗancan sai ahli sunna suka tambaye su suka ce to ina littafin da Allah ya aiko muku ina manzon da Allah ya aiko muku ya zo ya zauna a cikin ku ya karantar da ku duk ai watsi da ababen da ya karantar a kama abin da ba a sani ba aka ce musu haka kaga ba su da amsa kuma dukkan su tambayoyin da zaka masa kenan to Allah shi kyauta to shine malai mana wa ajma'a immatu salafi min ahli islami islam imani al qadar malaman musulunci magabata jagoran musulunci limaman shari'a na musulunci gabaki ɗayan su sun yi ittifaƙi sun yadda da cewa wajibi ne a imani da alƙadar ƙaddara khairihi wa sharrihi ƙaddara ta alheri da ta sharri domin wannan kaddara ko dai ta zama mai daɗi ko ta zama mara daɗi yi hulwuhi wa murrihi ko dai ta zama mai zaki ko kuma ta zama mai ɗaci ƙalilihi wa kathirihi ko ta zama yar kaɗan ko kuma ta zama mai yawa duk malaman musulunci sun yadda wajibi ne mutum in yana son ya je gamu da Allah lami lafiya to yi imani da wannan shi yasa yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa jibrilu bayan ya masa tambaya tambaya ta biyu qala fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sannan wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri malaika jibril ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to ba ni labari game da imani tun da ka bani labari game da musulunci sai ya lissafa waɗannan rukunan guda shida so daga wajibi ne musulmi ya da kaddara yi imani da ita a cikin zuciyarsa cewa da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta masa zai faru da kuma dole wannan abin sai ya faru kuma dan adam bai sani ba bai san me zai faru da shi ba bi qada'illahi wa yi imani da hukuncin Allah a rarrabe wa ƙadirhi da kuma abinda Allah maɗaukakin sarki ya hukunta masa cewa zai faru da shi a dunkule wajibi ne mutum ya imani da wannan a rarrabe taftilan shine alqada'u a dunkule ijmalan shine alqadar to mutum ya imani da dukkan su biyan la yakunu shay'un illa bi iradatihi babu wani abun da zai kasance face da nufin Allah abin da ake nufi irada shine annahu la yukrahu Allah ba mai matsa masa shi ya ga damar wannan abin ya faru sai ya ga dama ya hukunta cewa wannan abin ya faru ku duba kaddara a tsarin sani a kaddara sai ya kaddara cewa annabi Adamu alaihi salam zai zo ne daga yunɓu وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون هذا قدر السجن أقدر السجن كما سيهكم تشيوا ما ترسى إتكم ذا أهل الشيطاني بقديشينشي من ضلعه وإن أعوز ما في الضلع أعلاه نن أعوز السجن ta sama aka ɗibo sai aka halice ta mu kuma sai Allah ya ƙaddara duk wanda ba mu ba shi ba ba su biyun nan ba to sai aka sau batta min huma rijalan katiran wani sa'a sai aka ƙaddara mu kuma yadda gashi za mu zo ta hanya aure annabi isa alaihi salam shi ma kuma sai aka ware shi sai aka ce shi kuma ba aure za a san shi shi ta hanyar nafhur ruhi ne zai zama ruhullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama hadisi tsari ne na Allah lokacin da Allah subhanahu ta'ala zai yi wannan wani ya sa shi sai da ya hukunta haka zai faru tun kafin ya halici sammai da ƙasai da shekaru dubu hamsin lokacin da yake faɗa mala'iku cewa zai halici wani wata halitta daga yunku daga ƙasa daga turbaya ba shawaran mala'iku yake nema ba shi yasa sai ce fa idza sawai fa idza khalaqtu sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin umarnin kenan wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin kawai idan na gama kera shi na ta halittarsa kuma na hura masa rai daga gare ni to ku faɗi ku masa sujada umarnin su masa sujada tun kafin a halicci shi aka ba su sau da aka arafu al'amura ƙabla an yi kulaka arafu al'amura bi sujudi li adina adam alaihissalam ƙabla an ya khluka Allah tabaraka wa ta'ala a bana adam alaihissalam tun kafin Allah ya halicci annabi adam ya ba wa mala'iku umarni cewa in aka gama halittar tuga abin da za su masa shi ke haga ƙaddara ke ai mala'iku ba su san haka ba kafin Allah ya faɗa musu ko shi ya sa da ba fahimci hikimar halittar ba ma sai suka ja a ta ji'alu fiha, ha man yi waya su fi kuddi ma'a wa nahanin nusabbi ku bi hamdi ka wani ƙaddi sulat amsa Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamu kuma ya bayyana ko bai bayyana ba ya bayyana ƙarshe da suka ga haka da ƙaddarar ta afku a aikace suka ce la ilma lana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim suka miƙa wuya to haka ake son mutum ya yarda da ƙaddara Allah ya yarda da ita anna ma asabahu lam yakul li yukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakul li yusibahu rufi'at al-aqlam wa tuwiyat as-suhuf alqalimman da aka rubuta an riga an dage su takardun kuma da aka rubuta sun bushe kamar ba wanda ya ita je ya goge in ba Allah da ya rubuta ba yamhullahu ma ya yasha'u yuthbit wannan shine abin da ake buƙata. wala yadri khairun wa sharrun illa bi mashi'atihi da alheri da sharri dukkaninsa ba za su gudana ba sai da ganin dama Allah duk abin da kaga ya gudana a ban kasa to Allah ne ya ga damar ya faru khalaqa man sha'a lis-sa'adati Allah ya halicci wanda ya ga dama ya sanya shi ya zama mai rabo kun ga wannan wannan kenan to shi yasa malamai suka ce at-taqdir matakai ne matakai ne yadda Allah ya kaddara abubuwa at-taqdirul awwal kaddarawa farko ita ce anna Allah tabaaraka wa ta'ala qad kataba maqadir kulli shay'in qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50000 qabla 50000 sana qabla 50000 sana Allah ya halicci ya ga dama ya san duk abin da zai faru ya rubuta kafin ya halicci sammai da shekaru dubu hamsin wannan taqdirul awwal kenan at-taqdirul awwal shine matakin farko shine mataki na farko na kaddara da Allah subhanahu wata'ala ya har zuwa ƙaddarawa ta abinda suke cewa at yau ne kullum Allah kullu yawmin huwa fi sha'an kullum Allah yana fayyace abubuwan da za su faru wane mutum so da haka daga cikin matakan akwai a takdiru fi batni al-ummahat ko fi butuni al-ummahat akwai kaddarawa da Allah yake yi wa mutum abinda zai faru da shi akan kansa a lokacin da Allah madaukakin sarki ya hura masa rai a cikin cikin mahaifiyarsa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan kunu yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfakhu fihi ruha wa ya'muruhu bi 40 kalimatin bi katbi wa 'amalihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id saboda Allah riga kaddara wai dan aljanna kuma mun sani in ka ce to falimaza amal sai mu ce to me ka sani kai kai me ka zaɓa wa kanka Allah ya riga ya san ‘yan wuta ya san ‘yan aljanna sai wani ce to me yasa muke sallah me yasa muke azumi sai a tambaye ka aka ce to kai wanne ka sani kai wanne ne kai shi ya sani a wajensa ya bagwa kansa sani mu kuma sai ya sanya mana sababin da zamu kai zuwa ga abin da ya sana to da ya san wani dan aljanna ne to sai ya sa hanyar da mutum zai biya tabbatar wa da kansa cewa wancan ilimin na Allah ya tabbata a kansa shine ya bi hanyar arziki ya zama mutumin kirki shi ya sa masu ne ce bai malu fa kullum mu yassaru lima khuliqa lahu kuma irin waɗannan 'yan kadariya za su baka mamaki a inda ba sa yin kadariyanci abin da ya shafi rayuwarsa ta duniya sai abin da ya shafi imani za a gan shi kullum cikin aiki na ne na neman kuɗi ce ne kai tun da baka yadda da kaddara ba ka ce abin da Allah ya ga dama yake faruwa kawai kuma kai a ƙarƙashin faruwar abin da Allah ya hukunta zai faru sai me yasa kake zuwa kasuwa kai zaman ka a daki, kyau kai ta bacci in Allah ya ga dama tun da ya ga dama kai mai arziki ne to sai kafi wanda ya fi kuɗi a ƙasa ku kuɗi kuma ba ka zuwa ko ina kana kwanci kawai kana baccinka yana haka bi haka sannan ba zai zo wannan titin na sha buga mana misali da shi wannan katotan titin babban titin na babban titin Najeriya da yake kusa da mu to wannan titin mutum ba zai zo ya hango mota tana wucewa shi ke nan kawai sai zo da tabar mashi ko ya zo da katifa shi kwanta a tsakiyar titin ya ce Allah kaddara yau zan mutu to zan mutu kuma Allah bai kaddara ba zan mutu ba to ba zan mutu ba saboda eh, abin nan saboda ni ne imani da kaddara cewa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta shi zai faru da mutum to da ko tirela ta zo ba za ta taka ni ba yana haka kaga baya haka idan ya hango ta zai tsallaka titi a guje yake tsallakawa in ya hango wani ma yana wasa a titi zai mai fada shi ba ka da hankali ne to ya kake rashin hankali kuma ka shiga wuta ka ce ba ka yi da abin da zai faru a lahira ba a'a ƙa'idar Allah ita ce ka yi da abin da ya hukunta a zuciyarka sannan kuma ka yi aiki in kai waɗannan biyun shi ke nan shi ne al'imanu bil qadar a ƙarƙashin al'imani bil qadar ake samun tawakkali ake samun tawakkali a nan ne aka samu murji'a bayan jabariyanci kuma sai aka samu murji'anci to duk suna nan waɗannan dai kyauta wasta'malahu biha fadlan sannan kuma Allah ya aikatar da shi ya ɗora shi akan aiki domin samun rabansa na lahira fadlan falala ce daga gare shi in uzibu fa bi adlihi aw nu'imu fa bi fadlihi ni'imar Allah ce da falalarsa suke faruwa ga mutum sai mutum ya zama sa'idi sai ya zama mai rabo a lahira ya zama dan aljanna kushin Allah da adalcin sa ne suke tabbata akan mutum wal iyazu billah sai ya zama dan wuta a lahira Allah ya tsare mu to kai aiki وخلق من أراد للشقاء واستعمله بها عدلا شين سي ألا يهلت شو نكما ينفن سدومين يزمتها بكلي واستعمله به عدلا كما ألا يأيك تدشي أي وتدشي أكن أيكتا أبن دبا دي دي با ألا يهك دن عدل شنسل ما ظالم شي أتك شي حلتا شي يكي لإيكو أكنسو fa huwa sirrun ista'thara bihi kun ji ko ita kaddara sirrin Allah ce ista'thara bihi Allah ya ce kansa da shi wa wa ilmun hajabahu an khalqihi sannan ilimi ne da ya sa shi ya sha makanci halittunsa ba za su san wannan ilimin ba wallahi ba wanda zai baka labarin me zai faru da kai ko ya faɗi ƙarya ko ya faɗa ƙarya yake masu duba ƙarya suke ƙarya suke la yusalu amma fa’alu wa hum yusalun Allah ba a tambayar a kan abin da yake aikatawa halittu ake tambaya ni ne da kai za a tambaye mu a ce dan ne kai in kowa bai tambaye mu ba Allah zai tambaye mu in kai wani abu akan wani kana ganin kai kake da iko a kansa? shi ba yi da iko to in shi ba zai iya tambaya ka ba Allah na nan ƙwarai da gaske Allah na nan zai tambaya amma shi Allah ba mai ka, ba wanda ya isa tambaye shi ce ya Allah dan me kai kaza shi yasa daga cin kafircin kafirai da muke ji mutum musiba ta afka mai sai rika cewa oh god why me why you who are you why me wai me yasa wannan kaddara shi za ta sama ka ji kafiri amma mai imani shi ya sani cewa amanna billahi wa rusulihi ne daga wannan wannan shi ne abinda malai ya fara mana bayani a kansa fadi gare shi bayani a kan imani da ƙaddara faɗi gare ɗan’uwa uwa malai bin ƙayyin littafinsa. da ya rubuta akan kaddara shifa'ul ali fi masaili alqada'i wal qadri wat littafi ne da a cikin ayyukan da aka masa akwai mai mujalladi biyu manya-manya littafin da almajiran ashad bakar wanda suka aikin da almajiran ashad bakar suka yi mujalladi biyu a wani bugun yana zuwa mujalladi ɗaya din yana bayani ne akan al'imanu bil qadar imani da kaddara saka ne kokari mu matsa wa kanmu mu Allah ya tabbatar mana da imani musamman da kaddara yan uwa domin wani zai nuna maka a baki ya yarda amma idan kaddara ta afku da shi a aikace mara daɗi to anan ne ake tantance mai imani da wanda bai da imani sai ga mutum yana ta wutsul wutsul ita sakin maganganun da ba su da amfani amma mutumin da ya yi imani da kaddara shi ce dama yana aikin shi sai wani abu ya zo saɓanin tunaninsa to kaddara su ce take aiki a kansa da sai ka shi cikin kwanciyar hankali wa shi aminin tun waibi sai shi musibu na gewaye da shi suna ta afkuwa amma shi ko a jikin shi yana da natsuwa Allah ya sa masa natsuwa ya ba shi juriya ba zai rikice kamar yadda waɗanda ba su da imani suke rikicewa ba Allah tabbatar mana da imani a cikin zukatanmu ya inganta shi kuma Allah maɗaukakin sarki kada ya sa mu zama masu rawrawa a cikin imaninmu sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in